بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله الى يوم الدين yan uwa masu girma a wannan babban masallaci na juma'a da ke wannan babbar makaranta ta na polytechnic da ma duk inda musulmi muke kwata mu gaba daya kafatan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan yammaci ne na asabar kuma ɗaya ga watan ramadan kamar da kuka ji amir na ainihin wannan majalisa ta yan uwa musulmi da ke wannan makaranta ya gaya mana ɗaya ga watan ramadan dubu da ɗari hudu da talatin bayan hijirar shugaban mu annabi muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alai daga makka zuwa madina kuma cikin baka ashirin da biyu ga watan agusta dubu biyu da tara to muna godiya ga Allah sarkin baiwa mai kowa mai komai wanda ya halitta ya kuma bayyana hikimar yin halitta din ya bayyana wannan hikima a sura ta ayata hamsin da 56 zuwa da bakwai da takwas ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan hikimar kenan ban halicci aljannu ba da mutane ba sai dan su kaga ya kore kuma ya togace ina korewar ya ce ban halicci ba ina togacewa sai dan kuma ka'ida ita ce idan ka togace bayan ka kore galiban hikima akan tsuke ta cikin bangaren da ka togace ne ni ban ce ka je kasuwa ba sai dan ka sayo min kaza kenan wannan kaza shi za ka yi aiki kawai nan Allah ya ce ban halicci aljanda mutum ba sai dan su bauta min to daga cikin wannan bauta dai akwai azumi a matsayin ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar wanda duk wanda ya yi musu wajibcin azumi to ba musulmi ba ne bisa ittifakin al'umma to cikin ikon Allah akan samu dama a zo a fassara abin da ya sawaka na daga littafin Allah mai girma musamman a wannan wata mai tarin albarka a matsayin wani bangare na tabbatar da waccan manufar ta ibada to Allah ya kaddara mana cewa gashi an sake dawowa wanda kamar jiye jiye ne a nan fa muke ma juna jawabin rufe tafsiri ana ban kwana Allah kuma kaɗai san waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah daga wancan lokacin zuwa wannan lokacin Allah ka ji kan mu Allah ka tada kafaɗin marasa lafiyar mu Allah ka ƙara albarka cikin rayuwarmu Dan uwa masu girma ba da bata lokaci ba tafsiri da muke yi a duk shekara a yau lokaci irin wannan to yana da gaba uku ne gaba ta farko muqaddima na biyu tafsirin kai tsaye na uku rufewa yawanci muqaddima mukan fara ne lokacin fara tafsiri da haka kenan yau bayani na mukaddima ne ko mukaddama ko kace sharan fage ne na biyu kuma da yaddan Allah gobe in Allah kai rai za mu ci gaba cikin suratul nur aya ta nawa to 61 ko da biyu 61 ko to in Allah kai mu gobe sannan kuma inda tsawon rai cikin wannan kwanaki 20 da wani abu ko 30 sai kuma a yi jawabin rufewa da ka kai tsaye mukaddima ta a yau za ta shafi wasu ayoyi ne guda wato kamar biyar ko shida da alarma zakariya bala musa zai karanto mana tafsiri za mu fara gobe insha Allah amma wannan mukaddima ne da shimfiɗa sauraka malam karanto mana tun daga faɗin Allah inda ya faɗa aya ta 183 da aya ta 184 da biyar da shida da bakwai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام نقض وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تضوع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون تقول مفارا دور أن آيه قد أبيو أما تأيين شمبدا مقدمة كافن shiga تفسيري إن الله kai rai مدنا فتا Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya mai lamba 183 kamar da kuka ji malam ya karanto da kuma aya mai lamba 184 a cikin sura ta biyu farko ya ce ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun aya 100 kenan da 83 sai ce ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كو مساكين أو تقراء فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه سيقول بابي سي بابي أتكين كتاب التفسير للتافن كتاب المغازي سيشي sai ma wannan ayar da kuka ji aka karanto sai mata babi babu yani qallahi ta'ala fadin Allah madaukaki kaza sai bayanin dalilin saukar wannan aya cewa can a farko-farkon musulunci tun ma a jahiliya akan azumci watan ashura ashura watan nawa kenan watan goma da fata yan uwa a yi kokari a kashe wayoyi barakallahu fikum a kashe wayoyi ko a sa a cikin shuru a summit in kai haka zaka taimaka wajen kawar da ɗauki hankalin mutane daga abin da ake yi Allah ya mana muwafaqa gaba da saboda haka amma da aka wajabta azumin ramadan shikenan sai Allah saukar da wannan aya da haka daga yau wanda ya ga dama ya zumci ashura ko ya bari wannan shine hikima ko ita ce hikimar saukar wannan aya kamar da Imam Bukhari ya bayyana to amma tare da haka bari in ɗauko mana abinda al-Imam Abu Ja'far Ibn Jariri ne ɗaya daga cikin manya-manyan bijiman malamai a duniyar tafsiri na ahlus sunnati wal jama'a ya fayyace dangane da wannan ayar yake cewa faɗin Allah da ya ce kutiba ɗin nan sai ce kutiba furi furida alaikum ma'anan kutiba ai an rubuta ko to ana nufin an farlanta muku ne to daga nan sai kokari ya bayyana mana wa menene azumi ne sai ce wasiyamu masdarun kalmar siyamu masdari ne to menene masdari asalin kututuwar kalmar da daga nan ne ake fincino wasu kalmomi da ke yawo a duniyar karatu su da sakon da ake bukata ga misali idan ka ce ya sha ruwa to kalmar ya sha a nan ba suna ba ne aiki ne asalin wannan aiki daga me sha kenan shariba daga shurbin ne ya ci tuwo kalmar ya ci a wurin ba ta gaya maka ta zo a matsayin suna ne in a matsayin mai aiki ne wato aikatauce ba sunau ba ne a hausa kenan to wannan ya ci asali daga menene ci akal al-gulam al ko al-mawza kenan akala daga al-akl ne wannan shine masdari shi kuma suke kira abstract noun ina fata an gane ko to shine malam ke cewa wasiyamu masdarun min qawli alqa'ili sumtu an kaza wa kaza a lokacin da mutum ya ce sumtu an kaza wa kaza ma'ana ni kan ina yin azumi ba zan yi kaza da kaza ba me ya kawo azumi a wurin sai ce ina azumi ai kafaftu an kaza wa kaza kenan ni na kame ba zan yi kaza da kaza ba Tona wannan amana ce to sai sake yin bayani cewa wasiyamu alkaffu amma amara Allah bil kaff anhu shine siyam akame daga duk abinda da Allah ya ce akame ga shi har ma larabawa kan ce samatil khailu ai dauki azmi kai me ya hada magana doki da azumi eh sai suka ce idan aka ce samatil khailu idza kaffat an sayri idan dokin ya kame gabarin tafiya sai a ce kafar doki na azumi duk yana kokari ya fayyace maka kalma azumi har ma yake cewa wa minhu qawluna bighati bani zubiyan annabiga az-zubiyani yana cewa a cikin wata waka tasa خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلعق اللجما خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما دوكي ɗaya أزمي azumi بايا أزمي azumi ɗaya kuma na wai me yake nufi ya nuna maka dai larabawa sukan ce saumun ko kuma khailun siyam wa khailun ghairu siyam wanda ke azumin an daure shi kenan a cikin barga ba tafiya mara azumin ko dai yana sukuwa yana kai kawo almuhim kokari ne na a fayyace maka me ake nufi da kalmar azumi sannan kuma al-imamu tabari rahmatullahi alai sai ce ai ma daga cikin kalmar azumi akwai inda ma qur'ani ya nuna kamewa ga barin magana a ce ba za a yi magana ba to wannan ma azumi ne ya ba misali da aya ta ashirin da a cikin sura ta sha tara suratu maryam kissar na na maryam mahaifiyar annabi isa allah ya kara musu aminci a lokacin da ta haifi ɗan nan nata to sai bakin ciki ya lullube ta tana ya laita ne mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya to amma sai dan ya kira ta cikin abin da yace mata fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lir-rahmani sawman ففسر الصوم بالكف عن الكلام بدليل قوله fi آخر الآية aya falan اليوم al-yawma me kenan ashe rashin magana azumi ne dan ya ce duk wanda kika gani ya tanka miki dan mai kika samu da ki ce ni nayi ma Allah alwashi zan yi azumi ba zan tanka ma kowa ba kenan rashin maganan tana nufin mai azumi almuhim kamewa gabarin koma menene ya halatta a harshe literally a ce shi ke nufin azumi to amma abinda mu muke nema muna neman ma'ana ce ta istilah ma'ana ta shari'a ina fatan gane ko shi yasa ɗaya daga cikin manyan malaman lugha abu ubaida yake cewa wato in dai a harshe ne kullu mumsikin min ta'amin aw kalamin aw sayrin fa huwa sa'im duk wanda ya kame gabarin ci gabarin sha gabarin tattaki azumi yake yi to amma a shari'a fa al-imam abul isma'il ibn umar ibn kathir al-qurashi ad sai fassara maka me ake nufi da azumi karkashin wannan aya da kuka ji aka karanto mana yace yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin min hadhihi al umma wa amiran lahum bis siyami wa huwa yana fassara maka azumi kenan azumi kuma shine al imsaku an at-ta'ami wash-sharabi wal-wiqa' بنية خالصة لله عز وجل kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin alwiqa alwiqa aljima'a da niyya mai tsarki da neman yardar Allah ɗaya daga cikin magabata kuma sai ce azumi shine al-imsaku anil akli wa shurbi wal jima'i wal hadayan min tulu'il fajr ila ghurubi shams bi niyyatil ibada kenan kafin a ce azumi azumi ne a shari'a sai an tara sharuɗa guda bakwai kamewa gabarin ci al'akal gabarin sha shuru. gabarin sha'awar farji aljima'a gabarin ƙazantar harshe gulma munafinci kunji-kunji ya'ani riba, da annamimanci da kissa da kitififi da sauransu sannan kuma min tulu'il fajr dole kafin azumi ya zama azumi dole ne ya kasance daga ketowar alfijiri Sharaɗi na shida ila gurubi shams hikimar kawo wannan inda wani zai ce to ni zan fara azumi na ne amma sai bayan karfe takwas in na ƙare take ciki tam tam to zan fara azumi sace la wannan ba azumi ba ne. dole azumin ka ya faro daga lokacin da mai duka ya ce dan ya ce wa kulu wa shrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al thumma atimmu siyama ila al-layl kaga cikin wannan aya mai lamba 187 ya baka sharuɗa guda biyu kenan dole sai ka tara sharuɗa guda shida guda bakwai كاموا عن الأكل والشرب والجماع والهذيان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة saboda ko da mutum ya yi waɗannan abubuwa an samu sharuɗa guda shida kaddara an yace shi kawai yana yi ne kawai don ya ji ya ake jin yunwa ta gaba shi da lada alisa ka zalik tayyib to wannan kenan sannan kuma iya ne sai ibn kasir ke cewa yana bayanin kyawun azumi sai ke cewa a wata munasaba li mafihi sawma fihi tazkiyatun lil badani wa tadyiqun li masaliki shaytan azumi na tsarkake jiki kuma ka jarraba ka gani azumi kan takura ma shaytan azumi kan taka mashe ɗan birki hanyoyin da yake bi a dalilin sha'awa yau ai sai an ci tukun an koshi ake sha'awa to da haka da zaran azumi ya zo ko ba a gaya maka ba wallahi kofofi na shashanci kan takura yanzu waɗannan fuskoki masu albarka da suka don jin tafsiri a garin kaduna ai suna da yawa irin wannan wuraren aiko to a najeriya haka ne to inda ba azumi bane kowa da watakil a'udhu billahi wani ta bacci yana yi da wani ko yana abin da ba shikenan ba to shikenan albarkacin azumi an taka mai iblis birki a dalilin an ki wayon nashi misali fa Allah ya taimake mu an turmuza hancinsa a cikin laka ko ba a gaya maka ba wannan ya isa ya ƙara fayyace maka albarka da hikima da azanci da fa'idan azumi Allah ka samu dace shi yasa sai ya ce ai gashi nan ma Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisi Imam al-Bukhari a cikin hadisi mai lamba 566 Imam Muslim a cikin hadisi mai lamba 1400 hadisin dan Mas'ud manzon Allah yana faɗa cewa ya ma'shar shabab man istata'a min um, minkum ta baata falyatazawwaj ya ku ganganku da magamami da dandazo na matasa wanda ke da hali na ya aure to yi yace in babu hali to azumi kaji fa saboda cikin azumi akwai kamar dandaka castration yani akwai taka ma sha'awa barki kaga an ambaci fa'ida azumi wani malami an ce ya je turai sai ya ga zai shiga otal sai ya ga kamar ana gargadin sa ne sai ga aka rubuta a kofar hotel cewa ai abinda mutum zai yi mafi hatsari ya cuci jikinsa to shikenan ya cika ciki ya yi tatil ya yayi talibumbu to wannan shi ne hatsari kuma wallahi ka jarba ka gani an ce bala'i iri biyu ne koshi da yunwa koshi in yawa bala'i yunwa ita ma in ta yawa me bala'i shi yasa shugaban mu annabi Muhammad sai ya ba mu mizani Ya yace ai ɗan adam bai taɓa cika wata jaka da za ta zame masa jaƙabe ƙabe na sharri ba irin ya cika cikinsa in ya zama dole sai an ci an ƙoshi to a kasa ciki gida kalli hikimar sai ce fa sulli ta'amihi wa sulusun sulli sharabihi wa sulli na nafasihi ɗaya cikin uku don tuwo kawai loma misali ɗaya kuma dan ruwa ɗaya kuma don numfashi duk mutumin da ya ce zo wuya ya kuma kora da ruwa to sai numfashi ba da kyar da kyar kuma sai gyaran Allah wallahi domin in ya bingire ya kwanta to kuma sai numfashi kamar kasa ita bacci kuma shi kyar khalas ta qiyamul layl dan sun ce idzam tala al batnu namal fikru in ciki ya cika sai bacci kuma sai kuma tunani sai bacci shi yasa al-qahtani ke cewa la ta'kulanna min at-ta'ami tasammunan fajusumu ahli ilmi ghairu simani wai karka ci abinci dan ka koshi ka zama abin nan wani kitibirbirere saboda jikin ma'abota ilimi ba mai kauri bane eh za ka gansu range range kuma wallahi ba ragwaye bane a lokaci guda kaka dauka wasa ne ina fata an gane ko duk wanda yana ga maka beauty na azumi ne to ka gani wannan kenan sannan kuma sai Allah ya bayyana mana miƙidarin azumi shine mala ya karanto mana farko dai ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun hikimar wajarta azumi da a Allah kawai kuma ba mu muka fara azumi dan ya ce an rubuta mu waɗanda suka zo gabanin ku al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yake cewa alladhina min qablikum ahlul kitab وقال غيره الناس كلهم لكن الأول أقرب إلى الصواب يعني الربط أزمي كما يدى أكبر عن نسكو زقبانكم kawo aya ta gaba ko da shi ka karanta ko sai Allah ce ayyaman ma'dudat wannan ita ce aya ta 184 kwanaki ne yan kaɗan ma'ana azumin nan ba fa kullum bane ayyaman ma'dudat kwana nawa 29 kwana nawa 30 saboda wata kan kasance 29 yakan kuma kasance mai 30 kamar da ke cikin musulun kamar da littafai na hadisi da yawa sai Allah ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda cikin ku ya ku musulmi ya kasance maridan mara lafiya au littan'uyya kenan ko kuma yana cikin tafiya fa'iddatun ya sha azumin amma ya rama daga ƙididdigaggu na wasu kwanaki min ukhar wasu kwanaki daban kenan ba ramadan ba kalli hikima to kaga nan ta ba mu abu uku zuwa nan farko an gaya mana kwanaki nawa ne na biyu in mutum mara lafiya ne ko matafi ya zai nauku ga hukunci to shin kowane mara lafiya ne idan mutum ya sha kwaya bayan shan kwaya haramun ne an gaya masa yaƙi a garin shaye-shaye sai zama bashi da lafiya kun san mashaya giya sukan gamu da ciwon hanta cirrhosis ciwon hanta to kaddara mutum ya ki ji ya ci gaba da shan giya sai Allah ya jefe shi da ciwon hanta ba shi da lafiya sai zaman to ba zai yi azumi ba shin yana cikin marasa lafiyan da aka yi musu afuwa kenan ya ciki ana asalukum baya ciki kar ku manta wannan bayanin muqaddima ne shin fida muke kawo mu shiga tafsirin tuku hadhihi muqaddima Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhra maridan mara lafiya to sai na bada misali mara lafiya mutum yana iya samun rashin lafiya haka Allah ya doro masa to amma misalin da na baku mutum ne ke shan giya kuma giya Allah ya haramta ta a dalilin sha sai gamu da ciwo zai iya cin amfanin wannan rangwame na ubangiji an yafe masa azumi ko ban da shi kuka ce ban da shi akalla dai abin da na ji kenan amarya ku to amma kuma uslubin qur'ani ai cewa yayi mai faman kana minkum mariban bin nakira ka duba fa to haddashi. eh to shi ma da ya gane kenan Allah ta'ala ce faman kuma ai man sharadi ne ai shi yasa karanta usulul fiqh ke da matukar amfani domin zaka koyi abin da suke kira ahkamu dilalatul alfaz hukunce-hukuncen da lafazi ke da manuniya a kai Allah cewa duk wanda haka is conditional duk wanda ya kasance ba shi da lafiya kenan maridan nakira ne wan nakiratu fi siyaqi shart ta'um hadhihi qa'ida kenan kowane irin mara lafiya ne ko shi wanda ya sha giya din muddin ya yarda shan giya haramun ce muddin musulmi ne to sai ka ce laifin giyarsa daban amma tunda dai ba lafiya a yanzu shikenan wancan amfanin ya gami har sa daban wannan don saboda hukuncin na suwaye ba na musulmi bane shi ba musulmi bane to ai aqida mai kyau ba a kafirta mutum bi kabiratin irtakabaha mutum ba ya kafirta dan ya aikata babban laifi wannan aqida khawarijawa ne amma ahlus sunna la yukaffiruna musliman bi kabiratin irtakabaha illa idha in ya halatta to shikenan kuma sai ka ji kuma sabon zance kenan dukkanin mara lafiya wannan amnesty ya shafe shi faman kana minkum mariban au ala safari ko ba shi da lafiya a ko yana cikin tafiya to sai mu sake yin tambaya kowane irin matafiyi kenan ko da irin matafi dole ka ce eh in a dole ka ce eh in dai ka yi da maridan din ma haka ne yanzu kaddara za a yi za a yi wasan kwallo ko wani mai rawa ya zo kaddara fa a Lagos sai musulmi ya biya tikitin jirgi ko mota ya je kawai dan ya je kallo nan cashewa da shedanci din kaga matafi ne to an yafe masa azumi in dai za mu tafi ne akan dilalatul lafzi ai Allah cewa yi faman kana minkum maridan aw ala safarin sai mu ce to shi kenan wannan tafiyar da za ka yi ka yadda sabo ne ya ce ya yadda sabo ne amma shaidan na yarin jaye shi shi ne za shi ya halatta ke sha azumi gilla iyaka saboda saddu zari'a saboda gudun fitina malamai suka ce a ba zai sha ba a hana masa wannan rangume saboda a taimake shi a cece shi daga fadawa cikin laifi dan me zaka bashi karfin gwa ka ce shi azumi me dalilin su suna kallon ainihin saddu zari'a ne kawai amma in dan ta magana zahirin lafazin qur'ani ne to ai al'amu am awala safarin ayi safar Yana fatan gane sai dai kawai ka kalli wato almulabasat irin wannan in ka ce da shi babu komai ka tafi kenan kamar kamar akwai wasa da addini kenan da ka hankali zai fi komawa ne akan tafiyar da akwai bin Allah ciki shi kenan kawai a huta misali mutum ya je gaida iyaye ya je neman abincinsa na halal ya je neman ilimi to shi kenan Allah sai ce to ya sha azumi fa min ayyamin mai ukhra ka sai sha azumin rama a wasu kwanakin daban sai ce hukunci na gaba wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin ko ta'ami masakin waɗanda za su iya azumin da wahala dan ma'anan yutiq ya bambanta da yastati' yastati' wahalar ba ta kai yutiq ba saboda attaqa shine kasashin da kake da shi a ciki wanda ke baka dama ka tsawo mai wahala misali daukan dutse mai nauyi sai ka ce atiq ba astati ba galiban saboda ka duk wanda yake ba zai iya azumin da wahala malamai suka ce wannan ana magana ne akan tsoho saboda yawan shekaru gaskiya ba zai iya azumi ba misali Anas dan Malik Allah kara masa yarda lokacin da ya girma tunda kun san Anas ya rayu fiye da shekara ɗari annabi ya masa addu'a ya ce Allah ka tsawaita rayuwarsa ka yawaita 'ya'yan shi ka ba shi dukiya kuma duk wannan abun sai da ya tabbata saboda albarkar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ga 'ya'ya nashi guda ɗari kyarkyar su ya gansu ɗari ina masu cewa yawan haihuwa na kawo kaza kaza kaza kaza kansu the more you produce the scarcer the food becomes la shi kansa turancin shaɗani ne saboda ka yan uwa Allah ta'ala ke cewa wa alal ladhina yutiqunahu fit'a miskin su ba da abinci ga miskini to waye miskini shin ina zan tambaye ku da miskini da fakiri wa fi talauci fakiri a takaice kenan kama tsawaita saboda suka ce ah to ai mun gani a ƙur'ani inda aka ce miskini ma yana da jirgin ruwa wanda ke da jirgin ruwa yana sufuri ha ah, shi fakiri yana da shi ne suna nufin inda Allah ya faɗi ne a cikin suratu mai kaf fa amma safinatu fa kanat limasakin kalli magana limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasra ai masakin ne ce to shikenan wanda ba za su azumi ba su ba da abinci sai aka ce ya hada hadda ma mace mai ciki da mace mai shayarwa tana cikin hukuncin alazanti ko a matsayin muqaddima faman tatawwa khairan fa wa khairul lah wanda yayi tatawwi haka shefe masa ma'ana abincin da zaka ba miskini inda zaka kara wani abu shikenan misali in ka bashi tuwo na dawa khalas misali koda ba nama ciki yayi amma tatawwi shine misali ka sa man shanu ka kara abu na kirki ka bashi misali eh, irin su eh, minerals in bai sha ba ya ci abinci amma ka ƙara fa ka kyauta shine ma'ana fa huwa khairullah fa man tatawwa khairan fa huwa khairullah sai ce me wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumin shi ne maka alkhairi wannan yana komawa ne kan hukuncin farko cewa farkon musulunci da aka wajabta azumi sai aka ba mutane zabi wanda ya ga rama ya cire wanda ya ga rama sai Allah ce a'a sai aka takaita hukuncin akan ainihin marasa lafiya tsofaffi su aka yafe musu amma wanda ke da hali azumin shi fi alkhairi wannan ita ce aya ta da na karanto mana aya ta 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشحر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام نقض يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله تعالى يفعل أولا آية ملنبا دريدة تمانين دبير إتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان دمي أكا كراوة الشهر تسكتي لشهرته لأنه مشتهر دزارة متى يا بس شهر رمضان كمشيني شيني وتا نترى أكلندر متمسلين شيمي البركة كما أنكرا رمضان رمضان ني للرمضاء كما دمواقي كيتشي وينا زبو المستجير بأمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار wai mai neman amru ya taimake shi cikin bakin ciki yau kamar wanda ya samu dutse ne mai tsananin zafi ya nemi dutsen ya agaza masa daga kuma zafin wuta kun ga wannan zambo ne ma'ana dai ramadan kan zo musu cikin hali na zafi to sai zamanto sai zamanto zafin ramadan din yakan kone zunubin muminai sai ka fassara abun amana kuma da take mai kyau Allah ya ce watan ramadan wanda a ciki aka saukar da ƙur'ani hudan linnas shirya ga mutane haka ne wa bayyanatin min alhuda wal furqan bayani daki daki daki na shirya da kuma al furqan keke da keke tsakanin ƙarya da gaskiya sai Allah ya ce me faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda shahida ya kasance a halarce kuskure ne ka fassara shahida da gani wanda ya ce to ai Allah ya ce fa man shahida wanda ya gani ni ban gani ba sai muka ce kuskure ne ba haka fassara take ba babu larabci mai lafiya da ya fassara shahida da gani in gani ake nufi sai a sanya alif tsakanin shin mai ruwa da babba a ce shahada amma shahida ma shahidna mahlika ahlihi in ka ce shahidtu aqda zawaji sadiqi na halarci daurin auren abokina amma shahadtu yusufa wa huwa yati min ba'id ya ni ra'aytuhu saboda ka gada-gada ne a tafsiri ka fassara shahida da ainihin gani kuma ba haka magabata suka fassara ba kuma Allah ya na ka tinkari fassara Qur'ani da ra'ayi da son zuciya dole sai ka koma zuwa ga bayanin magabata shi yasa a wannan gaba nake so na faɗo na magana a matsayin wannan introduction wannan muqaddima ta tafsirin na dawo daga tafiya kasashe kamar biyar shekaran jiya can na dawo daga ainihin Abijan. ina gida ranar alhamis da ta wuce sai ga takarda ta zo cewa mai alfarma sarkin musulmi na kiran taro da za a nan kaduna 14 ga watan agusta kuma kai ma ana gayyatan ka muhammad bin usman kenan to ai juma'a kuma zan zo kaduna kuma amma ba yanzu ba zan tafi to amma da na duba sai aka sai sha hudu ga agusta na to ai ashe an ma riga an yi taron ni lokacin ba mana kasa kenan to amma babban abin da ya bai sha'awa na kuma ke farin ciki na ya kamata na faɗa a wannan taro a wannan ma wannan taro mai albarka shine aka ce daga cikin manufar taron a tattauna abin da ya faru na matsalolin da suka taso kwanan nan sectarian crisis na biyu a yi ƙoƙari a samar da hanyoyi da ƙa'idodi na tafsiri musamman na wannan shekara 2009 sai take da take cewa kuma to kuma a ƙarshe akwai abin da za a tattauna to wannan abubuwan su suka janyo hankali na na gai kamata yi karin haske mu kuma nuna jinjina ga waɗannan shugabanni na musulunci akan Allah ƙara musu basira domin takardar cewa ta yi suna kira lallai tasiri musamman da za a yi bana da kuma duk sauran lokuta kenan a nisanci abubuwa da ke kawo takalar juna wannan magana ce mai kyau ya za a yi magana ka sai takardar ta ce a fassara mutane qur'ani da qur'ani a fassara qur'ani da hadisan manzon Allah da kuma bayanai ingantattu magabata muka ce zalika ma kunna nabghi shi ai to wannan idan baka yi ba ma shugabannin baka yi mai to to me ake nema dama mai cikawa rikici din ka kawo son zuciyarka in kawo son zuciyarta da iyawarka da kwarewarka wanda aka ba shi responsibility na fassara qur'ani dalla dalla shine annabi muhammad a lokacin da kace zaka aje salansa ka koma zuwa gana ka to sai a faɗi sai a samu rikici kawo mana malam inda Allah ke cewa annabi muhammad shine gwanin fassara qur'ani kawo aya ta 44 a cikin sura ta 16 alal misali da kuma aya ta 64 a cikin sura ta 16 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون من الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك وأنك ولا سن ده الله واكيني to mun saukan maka da Qur'ani dan kai bayani kenan bayanin annabi shine kuma na Aisha a cikin hadisin Masruq ibn al-Ajda hadisin muhassan ta ce duk wanda ya ce annabi ya boye wani abu da aka ce ya sanaye ma Allah ƙarya ta ce man za'ama anna muhammadan katama shay'an umira bi tablighihi faqad a'zama 'ala Allah al-firya ta jawo aya can cikin suratu al-ma'ida saboda haka nake cewa ko da dai ban samu halartar taron ba amma muna fata Allah ya saka ma fadin mai martaba sarkin musulmi da sauran sarakuna da dukkanin shugabanni da suke kokari akan a koma zuwa ga hanya wadda take tumfi da ita ita ce gyara ita ce zama lafiya kai kenan na biyu maganar tattauna abubuwan da suka faru na rigingimu kwanan nan shi ma wannan muhimmin abu ne abinda al'umma take bukata shugabannin kasan nan da malamai da shugabanni gaba ɗaya su tashi su yi magana in aka samu waɗanda suka bauɗe suka bar hanya to kada wannan ya zama lasisi a hannun miyagu kuma a ci mutuncin musulmi wani ya kuskure wani ya kuskure wani ya ba daidai ba to kada wannan ya zama lasisi a hannun waɗanda suke Allah Allah su ci mutuncin musulmi su ci mutuncin su dole ne musulmi su yi magana su takawa masu ta'addanci da sunan tsaro kawo hadari ai guru maharaj duk wanda ya sani gashinan gashinan za ka tafi lagos ai a garin ibada babu irin tsayar da baya yi wa ya tanka masa fada na elele gashinan idan ka je elele a jihar rivers ba abin da baya yi ga sunan birjik so dole a yi magana in an taɓa wannan al'umma da zalunci wanda ya kauce ya bude ya bar hanya auna masa amma kada wannan ya zama dalili na ci mutuncin musulmi saboda suna riko da addinin su saboda Allah baya kyale zalunci saboda ka mun yi farin ciki da wannan taro da kuma fata abubuwan da aka yanke a zartar da su a yaki da su sannan ko shakka babu ai ba tafsiri bane a ce a zo ana ta a tattauna abubuwa za su amfani al'umma shine tafsiri amma kada ainihin a kokarin bayanin gaskiya kai ka fahimci kuma shikenan an takale ka a bayanin gaskiya na ilimi fa daban ka tsaya ka kama wani ka kafirta wani ka shi kuma fa daban shi kuma nan ba daidai bane amma idan misalin kaddara na ce ainihin Allah yana sama na kawo maka duk hujjoji na baje maka karka ce to ai an yi takala wace takala bayanin ilimi ne kai ma kai bayanin ilimi din mai hankali kuma ya gane shi ke shike ita zuma ba ta bukatar talla madi ke bukatar talla yanzu ka dauki misali a cikin sahihu muslim hadisin muawiya dan hakan as-sulami annabi ya tambayi yarinya ku yanga ke yana Allah yake tace yana sama a gaban wa aka wannan magana okay wane ne ni ta ce kai manzon Allah ne khalas duk wani mai hankali inda yana sai bi annabi da gaskiya wannan magana hadisi ko hadisi ingantacce lafiyayye to kaddara sai ni nazo ce a ah, ai wannan yarinya saboda bata da hankali to a gaban annabi din ce rashin hankali ko mai kyale to a san mara hankalin ko kai ko ita yarinya din a wannan ne ba hankali to bayanin wannan kar ka dauka wannan kar ayi shi a dole ne bayani ilimi ne la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumun Allah jika Sheikh Muhammad Salih al uthaymeen yace daga cikin waɗanda din bid'anci ya ɗebe su akwai masu cewa ai aina Allah ne wai ana nufin manilla ne wai aina manilla take nufi a gaban annabi ake wannan magana din to inda manne waye Allah to ai amsar da ta bayar ta ci karo da kuma tambayar sai ce fi sama sai ce ki ba wani nake nufi ba a ayin Allah nake nufi man Allah nake nufi ai wannan magana a gaban manzon Allah bai in kare ba har ma ya mata tukunci na cewa ke mumina ce a ɗan tata ai abin ya kai gayar ta karara sai dai kuma wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur to da wancan ba karamin taro bane kuma wannan ya kara nuna maka muhimmancin lalle ƙasa ta yadda addini lalle ana da ruwa da tsaki cikin addini kuskure ne a ce ƙasa ta ce ba da addini amma haka muke rayu yau yau mutum da zai fito ya zagi Allah sai kwana lafiya yau a'udhu billah mutum ya taba annabi Muhammad kuma kwana lafiya a'udhu billah mutum ya bayyana sako da giya da tsiraici da fasikanci kuma har ma a yaba masa mutumin kirki ne amma inda zai taka kujerar mai mulki kaddarafa to shi kenan sai shiga uku to ina shi haƙƙin Allah din kullum muna magana kan haƙƙin dan adam haƙƙin to ina kuma haƙƙin mahalicin dan adam ko ba shi da haƙƙi ne a cikin sahihu muslim hadithin mu'az sai mun zan Allah ya ce ya mu'az sallallahu alaihi wasallam ko ka san haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah ce ba sani ba Sai ce haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kar su shirka da shi sai dai maganar hukukul insan hukukul insan ayin la Allah ya samu dace yan uwa musulmi na gaya muku wannan mukaddima ce sharar fage kafin fara tafsiru. amma tare da haka ya kamata in kawo wannan a ƙarshe amma bari in gaggauta in ce muna matuƙar godiya ga hukumar Rayuwa Najeriya Kaduna wanda suka yi kokari har ma suka fara sa karatun kama a fara karatu din saboda kiyaye haƙƙin lokaci na filin da aka saya Allah ya saka musu alkhairi waɗanda kuma suke ɗaukan nauyin karatuttuka irin waɗannan da sauran duk karatu masu amfanar da al'umma waɗanda Allah in ya ga dama yake rayar da zukata da su masu irin waɗannan dukiyoyi Allah ya ƙara musu albarka ya ba mu hali mu ma na mu ciyar dan neman yardan Allah a ci gaba da muqaddimanmu sai Allah ta'ala ya ce me watan Ramadan wanda aka saukar da Qur'ani shiriya ce ga mutane da kuma bayani daki daki na shiriya faman shahida minkum sharafa lisum ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبلوا على ما هداكم ولعلكم مين إيه؟ تشكرون كوكو kwa من إيمان الله سيكم آيات kuma aya وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون wannan ita ce aya ta 186 wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ce idan bayina suka tambaye ka ya rasulullah Allahu akbar to gaya ya musu kusa nake da su kusa nake da su to me ma'ana wannan ma'iya din ta ubangiji Allah yana tare da kai yana nufin Allah yana ko ina kenan a kuskure ne sai ya fassara maka abin da yake nufi da inni karib sai ce ujibu da'wata da shi ma'anar ma'iya kira. ina tare da su domin ina amsa addu'ar duk wanda ya kira ni da aka fal falyominu bi su imani falista jubli lalle su nemi ainihin na amsa musu su kuma yi imani da ni la'allahum yarshudun Allah ya fi ka kusa da kanka da kanka fiye da wannan igiyar taka wannan jijiyar ana kiranta jannai ko ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد mun fi mutum kusa fiye da kusacin jannaye zuwa ga shi mutum da haka wannan aya sai Allah ta'ala ke cewa kamar yadda muka ji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal min ar su nemi na amsa musu su yi imani da ni da fata za su shiri sai kuma aya ta 187 ƙarshen adadin ayoyin da na tsara su kenan saboda wannan muqaddima Allah ta'ala ya ce mai أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون wannan ita ce aya mai lamba 187 uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون karkashin wannan aya akwai dokoki da fiqhu fiqhu mai tsada kwarai da gaske Allah ya ce uhilla lakum an halatta muku lailatul siyam a daren azumi to an halatta muku ya kuma menai arrafafu ila nisaikum menene arrafaf me dalilin wannan ayar a farkon musulunci idan aka yi in ya bacci ko ya kwanta da iyalinsu to gwan kenan sai dai ya dore ya sabi zarce sai suke ganin ah tunda dai azumin nan ga yanda yake ko shi kansa ma jima'i cikin dare an hana ne Allah ya ce a'a uhilla lakum laylata siyami rafaf ila to menene ar-rafaf wannan aya ta 187 kenan a cikin aya ta 197 a dai cikin bakara kuma Allah ya sake ambaton ar-rafafu amma a wani irin yanayi daban yace al-hajj ashurun ma'lumatun faman farda fihinna farda fi al-hajja fala wala fusuqa wala jidala fil can yace fala rafafa fa e mata amma na yace min arrafafu da dumma mai bambanci a aya ta ɗari 187 yace arrafafu uhilla lakum lailata siyami rafafu can kuma falarafafa? rafafa to me arrafafu can an haramta rafaf nan an halatta rafaf Allah ya ce in dai a daren azumi ne an halatta muku arrafafu tun daga runguman matakka da sumbata da wasa da jima'i shine arrafafa nan Allah ya ce to an halatta muku inda da dare ne kenan ba sai an gaya maka ba inda rana ne laitus to amma can an haram an haramta wannan eh saboda a lokacin ai an shiga ihramin hajji ne Allah yana cewa alhajju ashurun ma'lumatun faman farada fihinna alhajj fala rafafa wala fusuqa wala jal fil hajj can kuma yace rafafa ne saboda lamalu ce ta hadu da wato suna wanda yake munakkar kaida arabiya idan lamun ta hadu da ainihin ismul munkar ko munakkar to takan kasance maftuha ce da aka kace la ilaha illallah amma nan kuma arrafafu saboda almabni lil majhul an halatta muku jima'i da matayenku a dararen asibi sai Allah ce hunna libasul lakum wa antum libasul lakum ai matayenku kamar tufafi ne gare ku kuma tufafi ne ga matayenku abin mamaki shi ne me yasa qur'ani ya sifata namiji kamar riga ga matarsa ita ma kamar riga gare shi saboda a duk duniya babu wanda ya sanka fiye da matarka a yanzu ko akwai ko iyayenka ba su san ka ba yadda matanka ta san ka a yanzu yadda riga take lazimtar jikinka haka matanka shi yasa Allah ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahun iyaye sun san ka a baya na'am sun dauke ka a ciki amma ita matanka tana da wata irin sanayar da ita kadai take banta da shi ko ina naka na jikinka an fito muku balo-balo da bai halatta ga wani ba ita halatta gare ta to haka ita to sai Allah ya ce an halatta muku saduwa da su inni daren azumi ne saboda ai kunji kunjiyan da suke libasul lakum wa antum libasul lahum alim Allah annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum a baya kuna ha'inta kuka Allah ya fe muku sai ce me fal'ana bashiruhun to a yanzu wato kenan sabanin baya da aka haramta muku to ku rungumi matayenku da daddare cikin azumi ma'anan bashi ruhunna ai jami'uhunna kenan amma kuma wabtahu ma kataballahu lakum ku nimi Allah ya tabbatar muku alkhairin abin da ya halatta muku din shine roƙon Allah ya azurta ku da ƴaƴa na gari lokacin jima'i shine ma kataballahu lakum mutum zai kusanci matarsa yi addu'a bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan me ma in an rubuta samun dana gari to da yardan Allah ɗaɗin shaidan ba zai taɓa shi ba in ka ba haka ba mutum ya shigo da kayayyaki na banza gida kallace kallace marasa amfani to sai shaidan shi ma ya kawo rabonsa hata cikin wannan saduwa haka Allah ke in sun ki hanya wa sharikun fil amwal wal aulad ka je kai tarayya da cikin dukiyoyi da kuma yaya wabtagu ma kataba Allah lakum sai ce me wa kulu washrabu ku ci abinci ku sha abin sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare to me yake ne mun sha bayani kamar da at-tabari ya kawo cikin tafsiri daya daga cikin sahabbai adi ibn hatim min ta'i rahmatullahi radiyallahu anhu Allah masa yadda yana karanta wannan aya wa kulu hatta ya lakum al lakumul al-abyad min al-khayt al-aswad ku ci ku sha har farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare shi sai kawo zare fari da baki literally sa ya kawo filo idan ne su wasu suka ce igiyoyi kuma ya kawo akushin abincinsa masha Allah to da sai ci abincinsa na sahur yana ci yana daga ce ai garin fari bai bayyana ba tukun <laughs> eh bai daina ci ba har sai lokacin da ya iya gane ya eh, ga zare fari ga ba gari ya riga ya waye to kuma ya je ga manzon Allah annabi ce da shi ah sallallahu lalle kana da filo ko matashin kai mai fadin da har iya tokar mahudar rana baka je Allah na cewa min alfajiri ba to anan zaka fitar da fikihu mai kyau sahabi kenan amma ya kasa gane abinda aya take nufi sai da sunna ta masa bayani sahabi fa to ina ga wanda zai ce shi independently zai iya gane Qur'ani baransa da sunnar manzon Allah kuma bisa zalunci ce shi mabiyin Qur'ani ne laysa haza qur'aniyan wa innama huwa shaitani haka muke fara wallahi saboda sunna tana da alaka da qur'ani a matakai da yawa kaga sunna takan fassara qur'ani aikin ta ta fassara ga abin da Allah ta'ala ke nufi ina misali ina misali je ka karanta ainihin aya ta tamanin 82 a cikin sura ta shida Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su hada imani da zalunci ba sabai suka ce ah to in zalunci ne manzo Allah ai mun mun shiga uku ba wanda bai zalunci ke mace ah, ba haka Allah ke nufi ba kenan me ya musu fassara nan sunna sai ce ai zaluncin da Allah ke nufi sai ya gaya musu aya aya ta aya ta goma sha uku cikin sura 31 suratul luqman yace ai kun ji annabi luqman ya ce da ɗansa wa iz qala luqman li binihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka lazima kenan shirka ita ce zaluncin da Allah ke nufi anan kenan kaga sahabi bai gane ba sai da annabi su bayani so sunna daga cikin aikin ta tai yi explanation na qur'ani mai kenan dai kenan na biyu sunna ta kan zo nassi ma wanda yake general ta taka ta yi masa ayin ta keɓe shi kwarai kuwa kamar ina je ka karanta aya ta goma sha ɗaya sura ta hudu يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الله نامك وصية في أولادكم kum. ‘ya'yanku wa aka sauka masa wannan ayan manzon Allah wannan ‘ya'yanku annabi na ciki ko hannashi ‘ya'yan to amma sai mun zalla ce a mu taron annabawa ba a gadon kenan ƴaƴan annabi ba sa cin gado ko ku gane ba amma qur'ani ya ce ƴaƴan ku gaba sai sunna ta ce ga abin da ake nufi sai ta ga nassi wanda yake gamamme ta yi masa specification na uku sunna ma ta kan yi ƙari kan abin da qur'ani ya faɗa kuma karantar qur'ani ce misali matayen da aka haramta auren su guda nawa ne goma sha biyar ne ji ka karanta aya ta 22 da 3 da 4 kana da list na mata 15 a cikin suratul nisa da aka haramta sai suna ta kara mata guda biyu haramun ne ka aure mace ka aure kuma yar babanta ko kawar babanta ko yar uwarta ko kawar uwarta wannan mata biyu ba sa cikin list guda goma sha biyar kuma ta zauna saboda sunna ita ma wahayi ce karanta aya mai lamba 231 a cikin sura ta biyu ya ce wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'idukum bi saboda wancan sahabi bai fahimci nassi ba sai da manzo Allah ya masa bayani da aka hadari ne ka ce kai zaka iya da qur'ani ba tare da sunna ba lasu lokaci ya riga yi satin da ya wuce ina garin Abijan. to sai wasu yanwa suka zo daga wani yanki kusa da liberia ana ce da shi san pedro suka zo suka halarci karatun da aka yi to anan sai suke bayanin eh, wasu waɗanda suke karatu suna cewa duk wanda bai rike ƙur'ani kawai ba yana sauran wani littafi to wannan mutumin kaza kaza kaza su ya kuke da su ya suke sallah suka ce ayan suka zo sallah sai su ce a asala jama'a asala asala hatta kiran sallah ma ba za a yi ba na to shi asala asala din shi kuma wai koyar da shi shi kuma? in dai tsarin kiran sallah da annabi ya karantar wannan bai kai ba to kuma naka asala din shi kuma wai karantar da kai to ka bar aikin annabi ka kama magana wani daban tashin basira ne saboda haka ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare Sun atimmu siyama me mai ilallai. sannan ku cika azumi zuwa dare dare na nufin me faduwar rana wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid takurungu matayanku kuna itikafi cikin masallatai sai Allah ce tilka hududullahi fala taqrabuha dokokin Allah kenan kar ku je kusa da su haka Allah ke bani ayoyi ga mutane da fata za su ji tsoronsa yan uwa masu girma a takaice wannan shine abin da muke da shi na muqaddima ko kuma in ce mabudi kafin fara tafsiri da idan Allah gobe Allah cikin rahamarsa da iyawarsa ya sa mu kai wannan azumi lami lafiya ya kuma karbi ibada mu gaba da kurakuran mu Allah gafarta mana wannan abin da ya faru na tsotsai kwanan nan a wannan kasa ta mu Allah ya tsaye da shi haka wanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah kai musu gafara ka yafe mu cikin musulmi sannan kuma waɗanda suka zalunci musulmi suka fake da dalili dan zalunci Allah ka san su Allah ka shiga tsakanin mu da miyagu azzalimai kuma Allah ka ba kasan mu zama lafiya da kwanciyar hankali wannan jiha ta Kaduna Allah ya ƙara mata albarka da sanjoyi musulmi gaba daya ka kuma sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilai sun Allah kai mu gobe wassalamu alaikum wa akwai tambaya a yi hakuri da Allah ah, assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi ah, ya ba da ladan wannan ibada da muke ciki kafin karanta tambaya yan uwa musulmi kamar yadda aka yi tafsir a wannan wuri bayan sallar isha kullum ana yin na turanci karfe hudu a masallacin katsina road wanda yau shi ma an fara shi kamar yadda aka yi wannan mukaddima haka shi ma aka yi wancan gobe cikin nurul islam gobe tafsir zai gudana kamar yadda malam ya alkawari a wannan wuri ah, tambaya ta farko malam wannan rubutu yake cewa malam game da ganin wata wasu sun gani shekaran jiya kuma sun yi azumi jiya kuma sun gaya mana sun ga wata amma ba mu yi azumi ba sai da sarkin musulmi ya faɗa mana me hukuncin mu to ai shi musulunci addinin tsari ne addinin ƙa'ida ne misali kamar mu a Kano jiya juma'a kusan har tsakar dare cikin ruwa ake daga jumare ta yadda ba ma zai yi wani ciya ga wata a Kano ba a jiya ne ban san kunan Kaduna ba to ta yiwu in a Kano in ba gani ba kila an gani a wani yanki to na rashin tabbas ne in ga tabbas ba a kawo rashin tabbas in dai daga jimare to cewa aka yi fa in gumma alaikum fa akmilu ta sha'ban salafi in dai kun gamu da gajimare to shikenan ku kammala watan ramadan watan sha'ban kwana nawa 30 da koda wani ya ce shi ya gani ha to sai shi azumin shi a karan kan shi shi ya gani ai in ka ce ka ga watan azumi in kana cikin adilai guda biyu sai ka nemo adili irinka sai a gaya ma hukumar da abin ya shafa shikenan a tashi da ainihin azumi amma tun da misali sarkin musulmi ga abin da ya gaya wa al'umma kuma maganarsa ake saurara a ji haka ne ko ba haka bane ba wani malamin da zai magana da maganar za ta yi nauyi irin maganarsa dalili saboda wannan matsayi ne da ya samo asali daga ainihin musulunci albarkacin jihadin shehu dan fodiyo sha Iyaye iyayenmu na ƙasa ku ƙara sani Allah ba ya martaba ku har yanzu jama'a na ganin ku da wannan mutuncin haka a ci gaba da kokari a rike musulunci a yi masa aiki da shine gatan ku wallahi gatan kowa da kowa to tunda mai alfama sarkin musulmi ga abin da ya faɗa cewa tunda ba a ga wata ba azumi sai asabar kenan wannan shine daidai wanda ya zo ce ya gani daga baya to shi a karan kansa sai ya yi aiki da mutanen gidansa kuma ina son ce da yan uwa cewa duk musulmin Najeriya ko in ce kusan ko ina an fara azumi yau wannan ɗaya daga cikin abubuwa ne da ya kamata mu gode ma Allah saboda fiye da shekara arba'in zuwa hamsin a wannan ƙasar tamu kullun sha'aban ɗinmu baya cika talatin mai ka ce to ya zumi wata kan kasance ashirin da tara sun ce mhm, kuma kan kasance nawa to to dan me aka lizimci ashirin da tara kusan shekara hamsin ko dai mun bi dukkanin sauran kasashen duniya gaskiya ko dai akwai matsala kan ganin mu amma tare da haka fa wallahi inda kuma an gaya mana officially an ga watan juma'a za mu tashi da azka cikin dan mu ka'idar mu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi to tunda har dare ya tsala ba a ce an gani ba kuma ga sanarwa to ai magana ta kare magana cewa to ai gashi gashi gashi an gani ta waye gani fatanmu Allah ma ya ba mu iko a ce wannan azumin mun yi talatin dan na tabbata da yawa daga cikinku wanda ya talatin ya daga hannuwa hatta kai a wannan ƙasar tamu da zaran an ce da yau ashirin da tara ga sha'aban to ka sha kurumin ka gobe azumi ne kawai kai tsaye kuma ku lura wannan ba fa zai zama dalili ga wani wace hin ai da mun dade muna fara ba wani da kake yi waɗanda ainihin za a ce an ga wata suke ɗauka ko mutum ya fake ya kauce ma hanyar sunna ce dama mun dade muna fara a'a duk wanda aka ce an ga wata aka sanar yake ɗauka ya yi sabo dalili annabi ne ce ku yi azumi dan gani ganin nan kuma akwai hanyar da ake sanarwa lokacin da aka ga wata a madina ba mutumin ne ya gaya wa mutane ba annabi ne aka je aka gaya masa yace to a tashi da azumi kenan musulunci akwai shugabanci da tsari idan shugaban za su gaya muku su gaya muku ba in ga abin da suka fara shikken in an dade ana kuskure ku ci gaba da gaya musu har a samu gyara muna fata an fara samun gyaran kenan a yanzu insha Allah ta'ala Allah ya samu dace sai mai tambaya na biyu yace malam me hukuncin ruwa da ya ji sanyi wanda ya ji sanyi kamar ruwa a cikin wandansa kuma bai tabbatar da fitar wani abu ba alhali yana sa cikin zalla. a'a maganar ya ji sanyi a cikin wandonsa amma shi ba shi da yaƙini wani abu ya fito yayi amfani da yaƙininsa kullum hukunci ana aiki da yaƙini yaƙini baya gushewa saboda shakka ina fata an gane ko innama yuzilu al-yaqina al-yaqinu wala yuzilu al-yaqina shakku qa'ida a har kullun shakka ba ta kore yaqini ina fatan gani saboda ka dan kaji wani sanyi a cikin wando kaza kaza wannan ba zai bata maka azumi sallar ka ba amma lokacin da kace tabbas wannan abin da ya fito fitsari ne ko to nan ne kake da sabuwar magana to ko fitsarin ne ma malamai suna da zance akai suka ce in dai mutum ya tabbata ya je ya yi fitsari ya tara sharuɗa guda uku sharaɗi na farko ka tabbatar fitsarin nan gaba ɗaya ga musu ba na biyu ka samu yaƙini na uku sannan kuma ka samu ainihin kwanciyar hankali to sai ka yi tsarki ka tashi kana tashi sai ka ji kamar wani abu ya zubo suka ce ka fitar ka shaidan ne ke wasa da kai kawai domin shaidan suka ce yakan je ya rike makogoron azzakari ya rike sai ka duk abin da za ka yi sai ya saki fitsarin wannan malamai suna kiransa albalalu suka ce walbalalo la yultafatu ilai ba za a damu da shi ba to da haka ne mai askari ke cewa mutum wa yubalighu fi nasr was sawt mutum ya kai matuƙa wajen tatse al'aura da kuma kakkabe gabansa dan ya tabbatar har ma sukan ce to kadan tashi ma ka tafiya ka je ka dawo ibn tamiya ce wannan bid'a ne saboda ta kallafa maka abin da Allah bai dora maka bane in dai kai duk abin da zaka ka tabbata fitsari ya fita dan ka ji wani sanyi fitar sa ci gaba da ibadanka Allah ya samu dace a ƙarshe malam na son ka kara jawo hankali domin akwai waɗanda yake kamar sababbi ne dangane da abin da ya shafi waya eh, a ka'idar wannan eh, eh, wallahi yan uwa masu girma yare in ka zo majalisi na karatu akwai abin da ake kira adabul Majlis. ladubban mai daga cikin ladubban majalisi shuru farko tukun ikhlasi kar ka zo gun tafsiri ko gun karatu kawai dan ka ce kai ka zo ne kawai hmm. ka tsarkake niyya ka dauka ibada kake na biyu ka kiyaye haƙƙin majalisi kar dai dauki hankalin mutane a dalilin surutu ko waya da abin da ya kamata na hudu ka kare haƙƙin makwabcinka wanda ke zo na aure. na biyar ko eh na biyar kenan ko kar ka zo da wani abu mai wari da zai iya jan hankalin mutane kamar tafarnuwa idan ka ci na shida ka tabbatar kai kanka jikinka baka warin gumin da wani zai kyamace ka akwai ba daidai ba to kaga idan ka koma magana kan wato kar ka ɗauki hankalin mutane to idan ka bar waya ko shakka babu za ka ɗauki hankalin mutane to cikin nan kuma musamman a ce mutum ya sanya wato rt ringing tone ko kuma amo ya zamanto kiɗa kiɗa bai dace ba da masallaci Allah baitullah kiɗa baya halatta gare ka ba ka ji shi to me zaka ce kuma a cikin masallaci to ya kamata a kiyaye wannan yan uwa masu girma mutum zai sa ainihin ton wanda ya kamata ina jin bara mai magana ko akan cewa sanya qur'ani baya halatta ko anan muka faɗa cewa ka sanya qur'ani a mazan ton haramun ne saboda hujjoji guda biyar wanda an sha faɗin wannan da haka idan ka zo majalisi na karatu irin wannan yi kokari ko dai ka kashe in dai kana tsammanin wani kira wanda ya zama dole to sai ka sa a cikin silence. ko kuma abin nan vibration shi fi kyau don karka shiga haƙƙin wasu kuma idan aka ji haka ɗin ta faru ga mutum to bai kamata a kyale shi a yi tsaki mm, a ɗauka ya manta ne saboda mu mutane ne akwai kuma kasawa muna fata Allah ya mana afuwa ya gafarta mana gaba da malam ya yanzu zan za a tsaya ko sai ka ga mutane kamar ana yaki kowa da yana daga cikin to ai kai ma daga cikin adamun sai ka bari mai karanta an ya baka izini kai ma to amma duk da haka dai malam ya yi kokari Allah ya saka da alkhairi gaskiya ne bai kamata da an ce an kare kawai ga mutane sun tashi saboda wani lokaci kila a ƙarshen karatun akwai tambayoyi ya kamata a kiyaye kuma ta yi kila wasu suna ganin suna da nisa ne su mota da sauransu misali amma gaskiya wannan magana ce muhimmiyar gaske in an kare a tsaya tukun a karkare Allah ta rama kan ladade to a gurguje kamar yadda aka saba duk shekara masu daukar wannan abin da ake suna waje don gane da yan uwa suke neman sayan CD CD ko kaset kaset sannan kuma duk shekara mukan in an aje mukan nemi taimako don gudanar da wayannan ayyuka saboda haka in Allah ya kai mu gobe za a fara neman taimakon da aka saba mala ayyuka